على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس الأقيدة يا حملة المبادئ أحييكم بالتحية الإسلامية المباركة المنزلة العطرة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والصداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته للمرة الثانية dabarun zama da miji har guda saba'in da ɗaya da ya tsara saboda mace ta kiyaye su ko Allah ya sa a ƙara samun kwanciyar hankali a cikin gidajenmu na aure Allah ya sa haka sannan shi ma mijin bai bar shi ba sai da ya tsaro dabaru shi ma guda hamsin da uku don miji ya kiyaye su ko a ƙara samun abin da ake bukata. to saboda yanayin lokaci ban sani ba lokacin namu zai bada dama mu ambaci waɗannan dabaru guda saba'in da ɗaya ga mace da kuma hamsin da uku ga namiji to shine abin dubawa amma kai tsaye <clears throat> za mu fara yake cewa dabara ko kuma ka ce hikimar hikima ta farko ta mace a matsayin matakin da za ta yi amfani da shi wajen kyautata alaka ta da mijinta istiqbalu zauji hala dukhulihi manzil yadda za ta karɓi mijinta a lokacin da ya shigo gida yana shigowa gida a hikima ta farko sai ce ta sanya masa tufafi mafi kyau eh domin littafin yana ma magana ne kamar ita mace jima take magana take cewa albasu lahu ajmala thiyab albasu lahu ajmal thiyab in na san mijina zai dawo lokaci kaza karfe kaza daidai lokaci kaza to sai na kone mai adaka ko shaka babu Allah ya tsara mutum ya so abu mai kyau abin mamaki ne ka iske mace ba za ta yi wa mijinta ado ba amma in za ta je waje sai ta yi ado wannan ko shaka babu shi baya ne ba kuma daidai ba ne to dabara ta farko ko hikima ta farko ta zama da miji ga mace wato yi wa mijinta ado musamman in ta san ya yi nisa da gida baya nan lokacin dawowarsa to in ka ce haka to ashe nauyin ba kan ita mata ce kaɗai ba kai ma sai ka ringa ba da abin da za a saya a sa mai kyau din ina eh, kaga kenan an yi aiki da wata awano alal birri wattaqwa ku taimaki juna kai ka taimaka da ba da tufafi ita kuma ta taimaka da me sawa to wannan abu ne muhimmin gaske a na biyu bayan mun ji dabara ta farko sanya masa tufafi mafi kyau na biyu kuma na fata ka sakasan kuna ɗauka wato koya ma yara da ke cikin gida dabarar tarban ubansu in ya dawo wasu daga cikin mataye ba su da wannan hikimar ga yara a gida ubansu baya nan bata san ta koya musu tunda babanku ya dawo to in yi sallama ku amsa sallama ba sai ya dawo ya je da shiga ɗakin sai zauna ba wanda ma zai zo mai sanda zuwa baba wannan kasawa ce ga mace dabarar zama da miji ta biyu koya ma ɗanki yanda zai marhabanci ubansa in ya dawo ko har ma ki koya masa waƙe na hikima da ke karantar da wato ƙauna wanda yaro zai ma ainihin baban ba sai oyoyo kawai ba mm. oyoyo wannan ba namu ba ne amma tilas mun ɗauki oyoyo ya zama namu bayan da muka iya amma inda zaki dan tsara ma yara na shida marhaban ya marhaba marhaban ya abati misali marhaban ya marhaba marhaban ya abati maraba maraba ya babana wannan abu ne mai daɗin gaske koya ma yaro dabarar karɓan uba daga ciki da kuma sumbata wato yaro ya sa bakinsa a goshin ubansa ya sumbace shi wannan al'adar larabawa ce mu wurin mu sai mu gan shi bakon abu ne an gane ko da kuma koya ma yara su miƙa ma iyayensu hannu a yi musafa ba rene ba ne dan uba ya gaisa da mai ɗansa maimakon haka ma karantar da shi tarbiyya ne hikimar zama da miji nawa kenan biyu ina fata kuna biyu dan kila zan tambaye ku gaba ɗaya saba'in da ɗaya a ƙarshe in ta kama kun san ba za ku yi amsa ba kuwa idan ba kuna da su a rubuce ba kuma malamai sun ce abinda aka rubuta tabbata yake yi wanda aka haddace bacewa ko yake yi hikimar zama da miji ta uku take cewa ba wai ma ado kawai zan yi ba a'a nakan kuma karbe shi in yi masa mara ba da wato magana mai kyau zance mai kyau lafazi mai kyau da sakin fuska ba na murtuke fuska ta ya dawo cikin damuwa kara kuma ya sake ganin wata alamar damuwa a fuskata haka ɗin ya cusa masa bakin ciki to bana haka shine ita yar uwa nan take cewa astaqbiluhu bit tahlil wa tarhib wa bath al ashwaq nakan tarbi mijina bit tahlil da wato ainihin sakin fuska da kuma yin maraba da kuma ainihin kokarin in ɓoye duk wani abu mai kawo damuwa sai na kawo shi kare ga haka din hikimar zama da miji ta uku kenan ga mace da yake abin na da yawa ba zan so in tsawaita a kowace yin sharhi ba kawai sai inda ya zama dole hikima ta hudu sai take cewa uqabbiluhu inda dukhulul manzil nakan sumbace shi wato mace ta sumbaci mijinta lokacin shigowa gida wannan ba wani abu ne mai nauyi idan mun bayyana shi ba domin addini ba abin da ya bari watakila mun karanta da ku kun tuna a cikin hadisi ummu sulaim ta je gun manzon Allah ta ce ya rasulullah Allah dai baya jin kunyar faɗin gaskiya sai ta ce ya mace in ta yi mafarki akwai wanka a kanta wato tambayar tana da nauyi da haka sai da ta gabatar da yar shimfiɗa ta ce Allah baya jin kunyar gaskiya to za tambaya ta to yana daga cikin abin da bai kunya bai da kamata a ji kunyar bayyanawa ba mace ta sumbaci mijinta lokacin shigowa domin wannan zai iya mantar da shi damuwa ko wani abu da ya shafi kamar tunzuri a zuci to sai ka iske wasu matayen Allahu akbar ba su da irin wannan hikimomin hikimar zama da miji ta biyar sai wannan yar uwa mu a cikin wannan littafi take cewa ashabuhu ila an yajlisa aw yughayyira malabisahu tun daga kofar daki ko tun daga shigowarsa bayan fito waɗannan dabaru guda wata take cewa ashabu zan ci gaba da bin sa har sai na ga ya zauna kai har sai na ga ma ya canza tufafin da ke jikinsa wanda ya dawo tafiya da su zan taimake shi ma wajen canza tufafi wannan ita ma wata hikima ce strategy ce mai kyau a zaman gidan aure kina gani kamar wasa sai ki ga wato Allah ya cusa matsayinki a zuciyar mijin ba za ki yi mamaki ba lokacin da watakila wani abu da ke wahala in kika nema a wurinsa sai ya baki dalili saboda kina da dabarar zama da miji da hikima ba sai an je gun boka ya bada boka ba abin da zai iya yi eh, in ma kana kina maganar mallakar miji na to ga hanyoyin mallakar kin ba zuwa gun boka ko malam mai gani har hanji wanda ƙarya ne ba abin da yake gani la ba wannan bane ina fata an gane ko take cewa ashabuhu zan raka shi in abuce shi ila an yajlis ina mai hikima ta biyar ne hikima kuma ta shida sai take cewa as'alu an halihi wa zurufihi yawmiya sannan kuma sai in tambaye shi game da ainihin halihi yaya mai gida yaya dai yaya tafiya yaya kasuwa nan kasuwa ne yaya ofis na'am yaya makaranta yaya aikin gona waɗannan wani masu muhimmancin gaske ba kawai da ya shigo gida kawai ki juya masa baya shi kenan kawai ba abin da shallaki ki ka kwana abinci ki dangwar ki kuma je ki zuba tagumi wannan ba daidai bane a tambayar sa nake yi yaya aiki yaya office kaza kaza da sauransu shi ne wannan yarwa take cewa as'alu an halihi wa zurufihi al-yawmiyya nakan tambaye shi dangane da halin rayuwa da kuma zuruf situation ɗinsa na yau da gobe hikima ta nawa kenan hikima ta bakwai sai ta ce daga nan kuma uhduru lahu ka'san min alma aw misali ga wannan ma an kawo masha Allah wai shi apple fruit squeeze a kawo shi misali ko an kawo lemu ko an kawo fanta amma sai ta ce in yana jin kishi kaga wato mai hikima ce in baya jin kishi kenan ashe ko za ka bukaci ruwa abu ne muhimmin gaske ko shaka babu wannan hikima ce babba a ce har mace ta iya karantar halin mijinta yana dawowa ta fahimci gumi ta fahimci alamar bushewa makogoro ta yi maza ta kawo masa kofi na ruwa wannan ba karamin aiki ba ne hikima ta nawa kenan hikima ta takwas take cewa harisu ala Allah ya minni illa ra'ihatan tayyiba harisu ala Allah ya shtamma minni illa ra'iha tayyiba tace nakan yi iya iyawa ta in cewa ban yadda ya shaƙi wata mummunan shaƙa daga jikina ba kenan za a kasance cikin tsafta tufafi cikin tsafta ba za a bari ƙari na jiki da gumi har ya ringa bugowa yana keta zane har miji na kaura hanci ka dawo lafiya yana lafiya yana kawar kai ba daidai ta take cewa ina iya iyawa ta in ga cewa bai shaƙi wata shaƙa mara kyau ba haka da yake karuwai ballaga zo ne marasa tsoron Allah sun gwanance wajen gyara jiki da tufafi da gida saboda su farauto waɗanda suka damu da su kaza mai uwansu hikima ta tara ko ta tara ko takwas kenan ta tara to nan kuma sai abin da ya shafi karɓar bakin miji idan Allah ya sa gida akwai yalwar gida inda har akwai baki namiji in muka ce bakin miji anan abin da za mu fara kawowa 'yan uwanki mata waɗanda za su zo daga janibin miji bakinsa ne to ya kamata ki tarbe shi sai wannan 'yar uwata mu take cewa astaqbilu khabara hudurihim bil bushra wa adam taaffuf min kasrati hudurihim a adadihim miji sai ce to wance kanwata za ta kawo mana ziyara yau misali ya gaya miki ko yata ko mahaifiyata misali in ba garin take ba ko kaza ko kaza sai ita wannan yar uwa mai hikimar zama da mai ta to yana bani labari sai in nuna ma na fi shi farin ciki gashi dai yan uwansa ne ko to sai in nuna na fi shi ma murnar zuwan kuma take cewa ba zan taɓa ƙosawa don san yawaita zuwa ba ba kuma zan damu da adadin su ba su to yanzu mai gida ka je mutane wajen guda ko su zo a lokaci guda a ba zan yaka ba to shi ma wannan yana taimakawa wajen gyara alaka tsakanin mata da miji wato karɓar bakinsa da martaba su to idan ka ce baki ba lallai bane su kasance mata kawai ko a iya samun maza dangin miji to ya za a yi idan eh, ma can kai ne sai in ka ba da dama wani naka ya shiga gidanka tukun wanka ba shi da ikon shiga gidanka a matsayinka namiji sai in ka yarda kaninka shari'a ba ta yarda ya shiga gidanka ba sai in ka yarda amma uba a ta wannan kuma sawon giwa ya take zarabu amma ko kanin uba ne ba a yarda ba sai da izinin miji ko ba haka ba to tun da shi haka ne kuwa waɗannan da izinin miji babu laifi ta je su gaisa da ainihin kannansa da yansa bisa amincewarsa tunda babu wani abun tsoro misali da zai wakana to wannan hikima ta tara kun ji abin da matar take cewa nakan karɓi baƙin miji wato da bishara ba na ƙosawa ce haba mai gida sun zo watan da ya wuce sun kuma sake zuwa a'a ba na taɓa nuna haka sai in nuna wa na fi shi murna da zuwansu hikima ta goma ta ce wannan yawa take cewa utayyibu makana julusihim inda na san bakin mijina za su zauna to sai in je in gyara wurin an gane ko in je in siyo misali turaren wuta a sa in ma da freshna a sa nuna dai ina kishin waɗannan bakin nashi kaga duk waɗannan hikimomi ne da da yawa daga cikin matan musulmi gaskiyar magana sun rasa su kuma suna taimakawa wajen kyautata alaka tsakanin mata da miji shi mutum in ka kyautata masa ka gama da shi larabawa suna karin magana suna cewa al-insan abdul ihsan al-insan abdul ihsan wai shi mutum bawan kyautatawa ne mutum bawan kyautatawa ne sai hikimar zama da miji ta goma sha ɗaya ta take cewa u'iddu lahum at-ta'ama wash-sharaba wa ma yunasibuhum wa alaikum salam wa rahmatullah u'iddu lahum at-ta'ama sai na tattala musu abinci wa sharaba da abai ya dace da su tace yana daga cikin hikima ta zama da mijina in yayi baki to nakan kula kwarai da abincinsu ba na wasa da shi da abin da za su sha da kuma abin da ya dace da su to anan mu ma sai mu ƙara ta mu hikimar mu yi shari mu ce to ai ba za ki iya sanin abin da suka fi bukata ba kenan sai kin je kin tambaye su ko ba haka ba me kuke sha'awa me kuke so lokacin karyawa da rarafa da darfa kuma sai ki je ki gaya wa miji to fa gaskiya bakin nan namu ga abin da suka ce suke so shine hikima ta goma sha daya cewa u'iddu lahum at-ta'ama wash-sharaba wa ma yunasibuhum tayu ke irin abincin da kuke ci ke da mijinki kila bakin ku ba sa bukata to babu laifi ku dan yi hakuri na wannan lokacin ku duba akwai wani mutum da ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bako to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da abincin da zai bashi ku duba ba to sai annabi ya kira wani sahabi mutumin Madina ya ce kaga bako ke gare ni ina so ka tafi da shi gidanka ka bashi abincin da zai ci mutumin da malam sai ruga da gudu ya je gun matarsa ya ce ke yau Allah ya yi mana arzikin karban bakuncin bakon annabi Muhammad kita mu murna ta ce alhamdulillah ta amma mai gida abin bakin ciki ba mu da wani abinci fa sai na yara abincin da ke gida na yara ne ya za a yi ta kinga yaran ki yi dabara irin taku ta mata ki san yadda za ki yi ko yunwa za su je su ji cikin daren amma lallai kada bakon manzon Allah ya wai gari bai ci abinci ba subhanallah wannan mata ta dan ɗebo gurasa yan kaɗan ta gyara abincin ta kawo bakon nan sai shi ne gidan ya kira bakon saboda bakon ya samu kwanciyar hankali suka shiga ɗaki aka kashe wuta za su ci abinci sai shi wannan sahabi ya wanke hannunsa ya nuna kamar yana cin abinci ne saboda ya ba bakon karfin hali ya ci gaba da cin abinci bakon ya ci gaba da cin abinci amma wannan sahabin ko noma da bai ci ba kawai dai sai yawo yake da hannu a cikin akushin abinci dan ya ba shi bakon kwanciyar hankali da aka kare malam bako ya ci ya koshi sai ga hannun mai masaukin shi a bushe ce mai faru ya ce to ai in na ci kai ba za ka samu kaci ba haka suka kwana cikin yunwa washe gari sai Allah ya saukar da aya Qur'ani akan su akan su Allah ya saukar da aya Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya ce waɗannan mutane su ne ma waɗanda suke fifita wasu mutane a karan kansu ko da suna fama da talauci akan wannan bakon Allah ya saukar shi ya ɗauka ya abin da ya yi sirri ne yana fitowa sai annabi ya ce da shi Allah ya yi murmushi Allah fi tabaraka wata'ala ya yi dariya saboda abin da kuka yi game da bakon manzon Allah da kai da matar ku Allah ya yi muku albarka ya ba ku gidan aljanna to ke kenan yana daga cikin abin da zai ƙara soyayya tsakaninki da mijinki yake yar uwa mai albarka tattalin bakinsa shi yasa wannan yar uwa a hikima ta sha take cewa ina maimaitawa u'iddu lahum at-ta'ama wash-sharaba wa ma yunasibuhu nakan tattala musu abinci da abin sha da duk abin da ya dace da su hikima ta goma sha biyu take cewa a ta'arrafu ala zaujati ashabihi wa atawaddadu ilaihin nakan yi kokari na saba da matayen abokanansa matayen abokanan mijina na kan so na dan saba da su na kuma nuna musu soyayya lokaci lokaci inda hali in kai musu ziyara to yau hali na rayuwa a yau ya sa wai ta kai ta kai gobaran bera irin wannan ziyara tana wahala don mutum duk yar duk wata yar uwarki ko kawarki da take zaune a gida katsamta ta kin kawo mata ziyara ta ce wance ki ce wance na tana rayuwar mu ta bodin na tuna ƙaunar da muka nuna ma juna na tuna lokacin da misali ba ni da kuɗi a aljihu cikin abin da babanki ya baki kiɗi baki ba ne na tuna sai na ga cewa to ya kamata in kawo miki ziyara za ta yi farin ciki ai wallah na tuna lokacin da za a bada assignment abin ya rikice min in zo wurin ki ki taimake ni ko ni ma in taimaka miki to sai na tuna wannan zumuntar sai na ga ai bai kamata ta yanke ba dan haka na kawo miki ziyara wannan abu ne muhimmin gaske saboda haka miji ba daidai bane ya ki taimakawa matarsa wajen sada zumunta ba daidai bane domin Allah ce wata awano alal birri wata taqwa Allah kuma ya taimake mu gaba daya wajen kiyayewa hikima ta nawa za mu shiga ta goma sha uku haka ne ko na'am za mu shiga ta sha uku kenan mun yi ta sha biyu ko hikima ta goma sha uku sai ta ce to kuma in mijina ya fishi ga yanda nake yi ta ce uhawilu tahdi'atahu wa azbitu infi'alati wa in kana alhaqqu ma'i ku ji magana wannan malama mai hikima Ta ce in mijina ya fishi hikima ta goma sha ɗaya ni kan yi kokari na kwantar da hankalinsa da kalmomin bakina da ɗabi'una ni na fushin sai na danne shi ko da ne ke da gaskiya sai in danne ka san wannan babban abu ne ko nawa ne cikin mata suke haka in karanta muku larabcin nata take cewa uhawilu na kan yi kokari na kamin dinsa na kwantar da hankalinsa ni kuma na fushin sai in danne shi ko da nake da gaskiya sai in danne saboda ai ba dan shi ba nake ni so nake Allah kuma ya da ni ai in dan ta shine ba zan yi ba amma ba dan shi ba nake so nake Allah ya da ni wannan ba karamar magana ba ce Allah ya ba mu ikon kiyayewa hikimar zama da miji ta goma sha hudu ƙarƙashin fishin miji ta ce uhawilu fatha al-mawdu' min jadidin بعد نسيانه بأسلوب شيق ولطيف bayan na ga ya ɗan sassauto to sai in yi ƙoƙari kuma in buɗe sabuwar magana mance da abin da ya kawo wancan fishe in ɗauko sabuwar chapter amma zan buɗe ne kuma da salon magana mai kyau mai jan hankali misali mijinki ya fushi kan wani abu kika kwantar da hankalinsa misali gishiri yawa a abinci ko sai ya fara fushi to sai ki kwantar da hankalinsa kuskure ne ai ka san ba haka nake ba ba haka girki na yake ba mu gida ka manta da komai ko da kuma fa Allah ya sani duk mutanen gidan sun ce a ah, wallahi ba gishiri shine nake da matsalar kenan ki yake da gaskiya ko tace to sai in danne can kuma sai in bude sabuwar chapter in ce lokacin da na zo makaranta jiya wato muna tahowa sai muka tsaya a wani kanti don mu fulawa misali sai na ga wani jus sabo kuma na san kai kana sha'awar san jus misali kin ga kin kawo da maganar gishiri yawa kuma kin buɗe sabuwar cafta da abin da yake bukata in kin yi dace sai kiga an fara murmushi wanda ba shi ne ba to kaga wannan hikima ce kwarai da gaske wanda ya kamata a ce mata ya su koya matan sahabbai sun gwanance wajen abin da suke kira Fannu ta'amul wato fanni na ta'amuli tsakanin mata da miji sai kuma hikimar zama da miji ta goma sha biyar take cewa ba zan taɓa yadda an zama kishiya gare shi ba ko da ya fushi in yi wata magana ne ma in caɓa irinta ta ce a bana haka ce take cewa la niddan lahu an gane ko wa astafizu ta yanda zan ringa wato fisgar hankalinsa da ɗabi'una in jawo shi zuwa ga abin da kila bai yi ba da nawa ɗabi'un na kan yi ƙoƙari in gana kawo da fushinsa ta hanya da ta dace hikima ta goma sha da ƙarƙashin fushin miji sai wannan mai hikimar take cewa ahrisu ala alla anama lailataha illa birda tunda akwai burkushin fushi ta yiwu dare in yayi kowa ya je kwanciyarsa ba ma a kwana lafiya ta ce to ba zan yarda in yi barci ba a wannan daren sai na ga lalle wannan fishin nashi ya kau ya yarda da ni domin na kwana da fishin na san kuma Allah zai fishi da ni nawa ne cikin mata yake kwana da fishin mazajinsu ko ba ku da gaskiya ta bata miji ta yi masa rashin mutunci ta caɓa bakar magana ta yi abin da ta ga dama ta yi aika-aika sannan kuma ta ce an yin ya kwana yana fi shi ab kafi ku zuwa la ilaha illallah shi kuma annabi ya ce duk matar da mijinta ya kwana yana fishi da ita to kuma Allah na fishi da ita yanzu kin yadda ki kwana da wannan fishin ki mutu ki tsaya gaban Allah da wannan fishin bai kamata ba to shi ne a wannan hikima ta goma sha shida take cewa ina zan iya iyawa ta in dai ni ban yadda na yi bacci wannan daren ba har sai ya gamsu da ni ya eh, yadda da ni sai kin je kin dauko wacce mai watsan ba ka yadda da ni la wannan wannan shi ne wata wai suna watsa ka yadda da ni sai da la a je wannan ki dauko qur'ani sai Allah ya dadake dan ba abin da zai kwantar maka da hankali ke da karatun qur'ani ina fata an gane ko hikimar zama da miji ta goma sha bakwai sai wannan mai hikima take cewa ta ce ni kullum kuma na kan tuna wani hadisi da annabi ke cewa zaujuki jannatuki aw naruki haka annabi ya faɗa zaujuki jannatuki aw naruki mijinki fa shine aljannarki ko kuma shine wutarki ya danganta ga yadda kika tafiyar da abin aljannarki idan kika yi masa abin da ya dace in kika nemi yaddansa amma ba cikin sabon Allah ba wutarki idan kika saba da gangar kika yin abin da kike so sai ta to ina mai da hankali kwarai ina kulawa da wannan hadisi haka ta faɗa a cikin hikima ta goma sha bakwai to sai hikima da zama da miji ta goma sha takwas lokacin rashin lafiya in ba shi da lafiya أخفف بعض آلامه بروايات musliya idan na ga mijina ba shi da lafiya to nakan yi kokari na sassauta raɗaɗin ciwon jikinsa ta hanyar hakaito masa wasu maganganu masu kwantar da hankali mai gida wannan rashin lafiya ai in Allah ya yarda ka fara ce gare ka kaga zai ji daɗi ai wannan rashin lafiya da yardan Allah Allah zai tada min faɗarka misali ai wannan rashin lafiya ni a wurina insha Allah ɗaukakar daraja ce don ko ba komai zan samu damar yi maka hidima na'am ga ka kwance ka faɗa bai tashi ba ɗaya min ruwa in je Ina kaza to ni ina gani Allah ya buɗe min ƙofar samun garabasa a wannan ciwon naka ba fata nake ba tunda Allah ya kaddara to ina addu'a Allah ya tada kai sannan kuma hanyar sa wannan magana ce mai daɗin gaske na tabbata za ta samu tasiri a zuciyar shi mijin kila ma magana ta taimaka wajen gaggauta samun lafiyar shi Allah ka samu dace hikimar zama da miji ta goma sha tara ƙarƙashin rashin lafiyar miji ajlisu indahu li musa'adatihi nakan yi kokari na ga kullum ina kusa da shi saboda taimaka mai duk abin da yake bukata ina kusa ina maganin nan mika mai ina filo na kawo mai da abin da ya kama da haka sannan kuma hikima ta goma sha tara a ta ashirin uqabbilu rasahu baina fatra wa ukhra nakan sumbaci goshinsa a lokacin rashin lafiya daga lokaci zuwa lokaci in ba shi da lafiya hikima ta ashirin kenan hikima ta ashirin da ɗaya hikima ta goma sha ɗaya sai in dinga maimaita masa kalmomi kalma irin wannan irin da cewa da shi to yau ai gidan da ba mutum irin ka ni aure na gidan nan ba komai bane dan an ce hatta magana wadda aka dan ƙara gishiri kaɗan ya halatta tsakanin mata da miji in dai ana nufin kyautata alaƙa ne in dai ba tsariya aka yi ba da kuma kalmomi masu daɗi na kan jefa mai hikimar zama da miji ta ashirin da biyu lokacin da bashi da lafiya ukhaffifu min harakatil atfal hatta la tuz'ijahu nakan yi kokari kai kawon yara na dan rage shi in ce kai yara ku da Allah ku ku hakuri ku je kasa ko ku hakuri ku je can ba ba shi da lafiya wannan hikima ce kwarai da gaske nakan yi kokari na rage wato kai kawo irin na yara an gane ko don kun san yaro ba abin da ya dame shi yana iya zuwa ba a da lafiya ma ya fada a jikin uban misali ko su dinga wasa ko su dinga dukan juna su kara masa abin nan to mace mai hikima ta take cewa to ni nakan yi kokari ma hatta kai kawon yara na rage shi saboda halin da yake ciki Allahu akbar to sai hikimar zama da miji ta ashirin da uku an gane ko take cewa kullum nakan kasance mai murmushi gare shi abtasimu lahu da'iman kullum nakan kasance mai yin murmushi gare shi yana yiwa haka kuwa yana yiwa yana yiwa kullum mata ta ringa mijinta murmushi yana yiwa sun yi bata mata rifa domin ai murmushi alamar ba damuwa ne ko to ya dama mata ya bata mata rai eh sai ka sai mu ce iko eh, ya bata mata ai mutane ne su ai so kake su zauna ba baci ai mutane ne ai ka bata min in bata maka shi ke nuna mu mutane ne ba wai da gangan ba an gane ko tunda har Allah ya yi mu muna da fishi muna farin ciki muna kuka muna murna rayuwa ce amma hausawa sun ce ba a sanin macito sai miya ta kare lokacin da ka bata matar ka ta bata maka to ku iya shanye wannan abun in dai ba abun ya wuce la haula wala quwwata illa billahi bane to ala kulli halin da yana daga cikin hikima hikima ta 23 yawa ta masa murmushi hikima ta 24 kullum zan ringa masa addu'a Allah ya bashi lafiya wato in ma yana cikin lafiya ko rashin lafiya kenan domin mata ta ringa ce da mijinta musamman ba shi da lafiya kullum ta ringa masa addu'a Allahumma shfi zawji Allahumma shfi zawji Allahumma shfi zawji Allah ka warkar da mijina Allah ka ba shi lafiya a halin rashin lafiya da kuma ko da halin da yana ma da lafiya an gane ko wannan hikima ce kwarai da gaske sannan sai hikima ta ashirin da biyar wato sai take cewa azkuru lahu ba'd a al-hasana wa ma'asirahu al zan ringa ambata masa wasu daga cikin ayyukansu masu kyau wannan aiki mai gida da kake wallahi Allah saka da alkhairi gashi nan malam kana daukar nauyin marayu gashi nan misali mata ya an mutu an basu da 'ya'ya misali kana taimakawa misali in ana karancin ruwa za ka ba da mota ka ana ba mutane ruwa misali za a zo da bil na wuta ka ɗauki nauyi gaba ɗaya misali ka sha ɗaukan nauyin scholarship na yara misali ka sha zuwa asibitoci mata da ke zaune a gadon asibiti ka taimaka musu yani yana daga cikin hikima mace ta ringa tana wa mijinta wasu ayyuka na kirki da yake yi don halin kuncin nan da ake yi yana da wahala a ce mu ci abinci mu abinci lami miya lami a gidan nan duk sai ka kukuta ka samu kai Allah saka ma da alkhairi dan Allah ko ke ce kika yi abin kirki aka miki wannan mazaki za ki ji daɗi ba amma wasu matayen miji sai a sai a shekara guda ana cin kaza ranar da Allah ya rike kazon shi ya hana kuma sai a shiga guna guni wannan rayuwa ce wannan ai duk mutumin da baya gode wa mutane to ba zai gode ma Allah ba kuma wallahi an ce man la shukurin nasa la shukurin la shekara guda kuna cin kaji don Allah ya rike kazansa ya kawo kuma yau za a ci lansar da tubani kuma sai a fara tagun a ɓata rai wannan ba daidai bane kusan fiye da shekara goma duk shekara sai an kawo miki lai sai an kawo cote d'ivoire sai an kawo holanda sai an kawo waye da sauransu to kuma sha'anin ubangiji bana da aka tashi kawo kayan sallah sai zamanto ba a samu atamfa mai tsada ba sai ki hakuri to a hikima ta ashirin da biyar ki ringa ambata masa wasu ayyukansa na kirki abin yabo ba wai zaki faɗa saboda ya girman kai ya nuna ya koma a'a saboda ya Allah amma ni nan ina ba da shawara in za ka yabi mutum gaskiyar magana ba a so ka yabe shi ma a gaban shi musamman in ka san wannan yaban zai sa masa girman kai to ba a yi ba a yi amma tsakanin mata da miji da yake ana magana ne karkashin wani babi na mu'amala tsakanin mata da miji in dai bakin fahimci wannan zai sa shi girman kai yayin yaba ne kuma to wannan za a yi wannan yabo dan abu ne mai kyau sai hikimar zama da miji ta ashirin da shida gyaran shimfiɗarsa dole ne ina daga cikin hikimar zama da miji mace ta mayar da wurin kwanciyar mijinta wato wani abu muhimmi a rayuwarta ta ringa sa ido a kai abu uku aka ce mace in ta kiyaye to kusan za ta mallaki fiye da rabi na ƙaunar mijinta in ta kiyaye wurin da yake zama wurin zama nan hada wurin kwanciyarsa kenan ta kiyaye ta kiyaye abincinsa ta kiyaye abubuwan da yake zubawa na alwalansa misali ba a zo a gabutan miji an fatali da can murfi na can an lalala babu wani namiji da ya damu da ibada da haka zai masa daɗi ina fata an gane ko to hikima ta ashirin da shida kiyaye shimfiɗarsa kiyaye shimfiɗar miji nan shine ɗakin da mace ke kwanciya da mijinta ba daidai ba ne ta ba wani dama shiga wannan ɗakin sai da izininsa bari ni wanda ki ja kawayenki a bedroom ɗinki wannan sirrinki nake da mijinki sai wanda kuka amince kamar uwa to wannan kuma ai magana ta kare uwa tasa ko uwa ko taki wannan ai manya ne amma baya ga su ba wanda ke da nan damar amma abu ne mai sauki ka iske mai ta ja kawa ɗakin da kuke da miji ki ja kawarki tare kuka yi sakandare wannan ba daidai bane ne na'am kulawa kenan na biyu shimfiɗa gyara ainihin katifar miji da abin da a takaice dai kulawa da shimfiɗarsa na daga cikin hikimomi masu matukar muhimmanci da ya kamata a kiyaye hikimar zama da miji ta ashirin da bakwai ita ma hikima ce muhimmiya da yawa daga cikin mata suna sakaci da ita shine ƙoƙarin sa yara su yi bacci da wuri ƙoƙarin sa yara su yi bacci da wuri don me za ka ce da wuri i yaro a ɗabi'arsa bacci wani ɓangare ne muhimmi na jikin yaro a aiki kun mu sani ai yanzu ɗan idan kika haife shi jariri in kika lura ai lokacin baccinsa kusan ya fi lokacin wasansa ai to yana ƙara girma ne wannan yanayi na bacci na ƙara ja da baya kafin ya kai shekarun balaga. Saraka yaro daga shekara ɗaya biyu uku hudu har goma har ya zama abin da ake kira adolescent murahiq sha biyu ya haura bacci ya fi rinjaye kan sha'aninsa to ashe ko ya bacci da wuri ina daga cikin hikimar mace ta tsara ma 'ya'yanta lokacin bacci misali ki yanke karfe tara da 'ya'yanki sun fara bacci misali duk gidan da za a ce yara su ke karfe goma sha biyun dare suna kallace-kallace suna game gaskiya ba a yi daidai ba don ko ba komai akwai bukatar tashi da safe da wuri su je makaranta idan ba su yi bacci da wuri ba tun da bacci na iya fisgar su yana da wahala su iya tabuka wani abu washe gari a aji za a je ana karatu suna ta dozin saboda me ba samu isasshen bacci ba kuma Allah ya ce wa ja'alna nawbakum subata mun sanya baccin ku a matsayin hutu to hikima ta 27 ƙoƙarin sanya yara su yi bacci da wuri amma in akwai wani abu wanda yake zama dole to wannan babu laifi a iya jinkiri kamar misali an ba su hadda ko an ba su assignment ko an ba su homework da ya kamata ki taimaka musu ko da a makarantar boko ne kuwa sai ki taimaka musu an ba ku addition an ba ku subtraction to bari taimaka muku kafin gobe misali amma ba haka ba yara su bacci da wuri yana da matukar muhimmanci sai kimar zama da miji ta 28 hikima ta ashirin da takwas kullum ki ringa tunatar da mijinki mai gida yaran nan sun kwanta an karanta musu ayatul kursi kuwa kullum dare mace mai hikima tana wannan abu uzakiruhu qabla an bi qira'ati ayatul kursi ba wani yaran kadai ba a'a shi kansa ya karanta ma kanshi nawa ne zaka tara matan musulmi iyayen mu barakallahu kunna da suke damuwa da wannan ka'idar mai gida ka karanta ayatul kursi kafin ka kwanta yaran nan an karanta musu addu'a da annabi ke karanta ma Hassan da Hussein kuwa kullun dare yana daga cikin hikimar zama da miji duk mijin da matarsa take tunatar da shi ai baka karanta kaza ba in mai mutunci ne zai kara mutunta ta dan ya san ya samu abokiyar rayuwa da za su rayu a nan duniya wata kuma Allah ta rasu a gidan rahama Allah ya samu dace hikimar zama da miji ta ashirin da tara ki tunatar da shi kiyaye sunnar annabi wajen kwanciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sunna lokacin bacci misali annabi baya kwanciya da ciki abadan to idan kin namijin ki zai kwanta da ciki ce ni gida annabi ya hana ki tunatar da shi annabi ya kan yi alwala in zai kwanta barci na'am sannan yakan karanta kula a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas ko ba haka ba ya tofa kuma a hannunsa sai ya shafa jikinsa gaba ɗaya waɗannan sai a ringa tunatarwa yawanci muna da kasala yawanci ba ma yi gaskiyar magana to amma ba ma yi daban ke ki tunatar daban ki tunatar mai gida ka bar kaza ka bar kaza ya kamata mu raya sunnar manzon Allah abu ne muhimmin gaske hikima ta 29 kenan hikimar zama da miji ta 30 lokacin bacci wato shi ma a wannan lokacin ke mijinki ado mafi kyau don matan sahabbai lokacin da ma za su kwanta to a lokacin kuma sai ka iske mace ta yi wanka ta bulbula jiki da tarare har ma su su adansa iri biyu ne sukan yi mazajen su ado in suka dawo daga dogon tafiya kuma in za su kwanta barci ma sukan yi musu ado har ɗaya takan ce ina so in yi tsayuwar dare amma idan ka yarda nawa mata ke kulawa da wannan sai sai mu ji cewa gaskiya akwai abubuwa da dama da aka bar mu a baya da kuma ya kamata mu gyara hikimar zama da miji ta talatin da ɗaya musamman lokacin barci yin ainihin wato raha da miji da wasa da shi da kuma dariya ba ainihin wato a ɗaura fuska a busan kamtsarira bala sannan kuma sai hikima ta talatin da biyu a wannan lokaci kafin barci an bato masa wasu hikayoyi masu amfanin gaske hikayoyi na kaifafa zuciya misali hikayar annabi lukman خير الله يبارك فيك متى الوصول ايوه to muna ina masu abin nan muna hikima ta nawa talatin da talatin da biyu wato lokacin barci take cewa ko kuma littafin ke cewa haka hakaito masa hikayoyi masu fa'ida masu ƙarfafa zuciya misali ka ɗauki kissan nan da na sha gaya muku cewa annabi musa alaihi salam ya ce ya ubangiji ina so ka nuna mini abokin zamana a aljanna Allah ya gaya wa annabi Musa ya ce duk mutumin da ya bullo maka ta wannan hanyar shine abokin zamanka aljanna annabi Musa na zaune sai ga wani mutum cikin tsumma mala cikin ragga ya zo ya keto ta gaban shi kai wannan kasafin ya abin nan to shine annabi Musa yake mamaki wannan mutum me yake yi har ya samu abota da annabawa to haka annabi Musa ya ci gaba da bin wannan mutumin a baya a hankali a hankali ga ina mutumin za shi, sai ga mutumin ya shiga lungu ya tadda wata tsohuwa a shi ce mutumin kuma yana ɗauke da tsumma a ka annabi musa sai ya ga wannan mutumin ya kwanci tsimmar da ke kanshi ya fito da tsokan nama nama ga sasshiyar tsoka ya tauna sai da ta yi lugu saboda tsohuwar ba ta da haƙori sannan ya sa nama a bakin tsohuwar da ta ci sai ya bata ruwa ta sha sai ce na gode Allah da ya ki lafiya duk bai san annabi Musa na kallon shi ba da ya fito sai ce wace ce wannan sai ce uwata ce sai ce tana maka wata addu'a ya ce na kan ji kullum in ta yi sallah tana cewa Allah ka haɗa ɗana da annabi Musa a aljanna sai ce ah to ai ne Musa sai ce kai ne Musa ya ce iya wallah sai ce ya salam sai koma da gudu ya ce mama Allah ya amsa Addu'ar ki. dan kin ga na ga annabi Musa ka gani shi ni jin fa nake ban san shi ba ka gani addu'ar uwa kenan to irin wannan kissa misali ita wannan mace mai hikima in ta sani rashin sharadi nakan gaya wa mijina kafin lokacin bacci domin kar a yi bacci cikin wani irin ninkufurci da fushi da sauransu sannan kuma hikima ta talatin da uku lokacin da mijina zai tafiya a zauna ita ma hikima ce kwarai da gaske lokacin da miji zai tafiya me ya kamata ki hikima ta talatin da uku ki tattara duk tufafin da kika san zai bukata ki kimtsa su ki ninke su in ma an wanke a goge su ɗauko jakar da fi sha'awa jakar da in yana da ita wanda ke kin san in yaji zai fitare ne an gane ko ba ki je ki ɗauko ainihin eh, bako ki ɗora ainihin kamiji a bako ba a bala ko gana masu duk kayan ya mutsi ƙwarigi fa ne ki zo mijin ki sauka a wurin tafiya kamar an kore shi <laughs> daga wata kasa na ya zama to jaka ce mai kyau to ashe in kana son haka kuwa kai ma sai ka sayo jaka mai kyau din ka kawo gida shi ne magana to amma in bai sayo ba ke cikin adashinki da kike inda hali sayo ki bashi duk ba zai gagara ba sai in tattalo masa tufafinsa in kintsa su in jera su cikin jaka sannan hikima ta talatin da hudu lokacin da zai tafiya wato nakan fesa dukkanin ma kayansa da turare shi da take cewa utayyibu hajatahu bil bukhur wal utur al bukhur turaren wuta kenan al utur kuma turare na ruwa ya zamanto a kamsasa kayan miki da ainihin duk abin da zai rike da turare da kayan ƙanshi sai hikima ta talatin da biyar nakan yi kokari a jakar mijina in ma zai yi tafiya na faki gidanansa bai gani ba sai na soka masa wata yar takarda rubuta masa kalmomi na kauna a ciki Allahu akbar kalmomi malam na soyayya sai in sa mai a ciki eh kai tafiya zaka bar cikin kewa da sauransu in sa masa cikin da kasa sannan kuma nakan yi kokari ma hatta allura dan ta yiwu botin ɗin sai cire ya bukaci allurar ɗin ya rasa sai ya samu sa allura da gari ke wane mutum waɗannan abubuwa matanmu iyayenmu suna yi ban ce ba yi ba amma ko ya kamata ku amsa tambaya ana yi Allah ka taimake mu sannan hikimar zama da miji to ƙarƙashin wannan mamu sai mu ce hatta kun hatta kun mace in miji zai tafiya ta sa masa kun musamman kun na taga gashin gemu dan annabi ya ce maza su bar gemu wanda ya aske gemu ya yi haramu haka annabi ya faɗa saboda kawai da yahudawa ne annabi ya ce ku cika gemu ku ko rage gashin baki sai ga mutum ya bar gashin baki tun ya aske gemu abin da yahudawa kuma ke yi kira haka kuma duk abin da zai ce ga taje kai hatta in yanzu misali in ki sauka hotel manya-manyan hotel sai ga hatta mai na goge takalmi an aje maka abu mamaki hatta abin goge farce an aje maka na'am to karuwai mutanen banza abin da suke yi kenan to ke kuma Allah ya aji ya mutunta ki ya martaba ki ya azzama ki ya fifita ki da gidan aure dan me ba za ki tattalin wannan gidan auren ba hikimar zama da miji hikima ta 36 ina fata kun lissafi tun daga ta farko har talatin da shida ko in miji zai tafiya yawai yawaita neman tsaraba da yawa a gida ka so min kaza ka so min kaza ka so min kaza ka so min kaza ko duk a matsayin tsaraba bai kamata ba shi ya kamata a yi hango cikin hikimar sai amma karki ya shi domin sai ki kalli tafiya saboda an ce tafiya yanki ce na azaba tafiya ba yankin azaba ce saboda a ko a cikin mai za ka yi tafiya na farko za ka bar gidanka ka bar iyali ka bar 'ya'ya ka bar inda ka saba ka je wani wuri daban to wannan ita kanta rabuwar wannan begen a yankin azaba ne ba haka bane za ga mutum in ya daɗe ya nesa da iyalinsa sai ya kuma bege ya kama shi to ashe kenan sai ki sauƙaƙa masa hikima ta talatin da shida kenan kar ki tsananta neman bukatu da yawa a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza misali amma za mu zo kuma su kuma mazaje na nasu hikimomin za mu ga cewa inda ya kamata su su yi irin wannan abin ba ma sai an gaya musu ba inda hali hikimar zama da miji ta talatin da bakwai ƙarƙashin tafiyar miji nakan yi ƙoƙari Na ban kwana da shi na nuna masa damuwa ta game da rashinsa a gida zai tafi ya bar mu cikin wato za mu yi kewansa kenan da bege shi sa masa ban kwana kenan wannan ya nuna me za ta raka shi har kofar ɗaki ko kuma kofar gida ko kofar soro ko kofar gate misali sallama kenan ba ban tsari miji zai tafiya kina kwanci a garo to ga lafiya ke kuma kina kwanci shi yake yake akan gado wannan ba daidai bane raka shi zaki yi har inda zai fita shi ne ma'ana uwaddi'uhu wa u'abbir lahu an miqdar al-faragh alladhi sayatrukuhu hala safarihi sannan kuma hikima ta zama da miji ta talatin da takwas lokacin tafiya sai in yi kokari kuma in sanya masa qur'ani dan karami a aljihunsa Allahu akbar kun gani akwai ƙur'anai ga sunan iri-iri ana ta bugawa pocket size ke an gane ko to ko da Allah ya kai ki umra ko Allah ya kai ki aikin haji Allah ka ba mu hali ire-iren waɗannan ƙur'anan suna nan ki sayo shi ko ba dan komai ba zan sayo wannan ƙur'anin saboda mai gida in zai tafiya in ba shi abin da zai karanta ko kun san kusan duk hotel in ka je sai kaga babu yanzu nan na'am kusan duk wani hotel yanzu idan ka sauka a ƙasar nan sai ka iska aje bible a ciki saboda me akwai wata ƙungiya mai suna Gideon International kusan ita ce ke ɗaukar nauyin yaɗa bible a kowane irin hotel suna da addinin su ne ba shi ki mijinki in zai tafiya ki karka manta da ka ɗauki kuma ina maka nasiha ko wasiya mai gida dan Allah kafin ka dawo ka yi kokari ko izo da ka karanta daga alif lam zuwa misali afatatma'un لا بذا أفت تطمعون مثال زوا سيقول السفهاء من الناس بذنا زوا واذكر الله بذنا زوا تلك الرسل بذنا زوا قل هو نبيكم تكن آل إمران مثال كوكم عند كسني بقول أعوذ برب الناس زوا صبح صبح أما أما قلوا هي قلوا هي تبارك تبارك يصبح يصبح قد سمي قد سمي وهكذا في مثلا فيها كركم انتكر انتكذا sannan misali babu ne ke ce to kuma musamman karka mance karanta bakara da ali imran dan manzon Allah ya ce da bakara da ali imrana za su zo ranar kiyama suna inuwa akan mutum amma sai mai karanta su za su zo yadda ka san inuwa suna lullube mai karanta su a wannan rana da matukar hadarin gaske Allah kai mana muwafaka hikimar zama da miji ta talatin da tara hikimar zama da miji ta talatin da tara karkashin tafiyar miji kiyaye dukiyarsa da iyalinsa da gidansa abu uku dama manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama mace ta kirki ita ce wadda idan kaɓo ya baka nan ta kiyaye ka cikin karan kanta ma'ana ba za ta ci amanar ka a karan kanta ba lokacin amana kana fita ta fita na'am ka kulla abota da wani a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu'mina har abada ba ta wannan sai ka ji labari Allah kare mu ba kuma zai yi idan baya nan yawan leke a lekocin a ba wannan ba sifar mu'mina ba ce saboda haka hikima ta talatin da tara ke wa miji dukiyarsa a lokacin da baya nan da iyalinsa iyalinsa kima kina ciki ai da kuma gidansa daga cikin kiyaye gidansa hatta ba za ki yarda wani abu na sabon Allah a kawo ba misali ba za ki amince a kawo wani fim na banza a sa a gidan ba in yana nan kin san ba za ki yi ba to yanzu baya nan barki a ba zai yi ba hikimar zama da miji ta arba'in ko ba haka ba take cewa zan yi kokari in tattala masa wani dan abinci da zai ci a hanya in dai tafiyarsa a mota ce musamman kuma idan mota ta fice mijinki zai tafiya a motar ku ta gida to babu laifi a ɗan wani abinci wanda yake mai sauki saukin ci ko a ɗan misali miya wadda ba za ta lalace ba a ɗan yi kek kek misali da sauran da tana da kun fi misalin su don ko ka fi makaranta hau mai kama misali to abu ne muhimmin gaske don ko ba komai idan ma ya tsaya zai ci abinci ta ah, ai wanci kuwa ta bani guzarin abinci ko biki ko kin sani nan take zai miki addu'a kai Allah ya saka mata da alkhairi addu'ar miji ga matarsa addu'ar kirki Allah na karba haka mummunar addu'a in dai hakika da akwai haƙƙi in ba da haƙƙi ba ita ma Allah na karba kuma haka sai a kiyaye kenan so tattala wani abinci saboda miji a lokacin tafiya an gane ko a hikimar zama da miji ta arba'in da nawa kenan arba'in da ɗaya ƙoƙarin ƙoƙarin neman iyayensa su yadda da ni musamman mahaifiyarsa idan muna wuri guda ke domin ta iya ɗaurowa kina aure da mutum a gidan kuma akwai mahaifiyarsa ko ne ke wannan malaman tarbiyya yawanci ba sa sha'awar haka kuma gaskiya ne kwarai kuwa a ce miji na zaune a gida ɗaya da mahaifiyarsa akwai abin tsoro shedan yana allah allah samu irin wannan damar ya haɗa tsakanin uwa da ɗanta a dalilin matarsa idan uwar ba ta kai zuciya nesa ba idanunta kullum yana kan abin da ya sayo kama ainihin in ba a yi sa'a ba sai ta sauko kuma ta dinga gasa kuma da ayyan matan ƴaƴansa ko kuma matan kansa kaga wannan ci baya ne to saboda irin iren waɗannan dalili wasu malaman tarbiyya suke ganin ha to mafi alkhairi ma kar a zauna wuri guda saboda kar a buɗe kofar fitina misali to idan misali idan ko ita uwar tana zaune a wani wuri ne ta kawo ziyara ko kuma a tana kauye ne ko kuka kai mata ziyara to ke a matsayin ki na matar wannan mutum akwai abubuwan da zaki yi domin ki ƙara samun kusaci zuwa ga iyayensa musamman uwar ga su kamar haka a matsayin dabara ta 41 usahiduha fi a'mali manzil wa bil akhas in kana indahu indaha walima zan yi kokari uwar mijina in ringa taimaka mata da ayyukan da take yi a gida musamman idan akwai wani biki da shari'a ta amince da shi kamar akwai walimar aure ita kuma uwar miji ita ce kirjin biki ko kirjin taro to sai in yi kokari in na taimaka mata duk wani girkin ta mama karki misali fa wannan abu ne muhimmin gaske sannan kuma a dabarar zama da miji ta arba'in da biyu ƙarƙashin kyautata ma iyayensa nakan yi ƙoƙari na samu kyaututtuka da suka dace in bata musamman in na fahimci tana bukatar wani abu sai na bata musamman in na fahimci cikin abubuwa akwai abu kaza da ta fi so cikin abinci to shi zan dafa mata a lokaci kaza ina fata an gane ko wannan shi ma muhimmi ne wajen kyautata alaka tsakanin mace da iyayen mijinta sannan fara ta arba'in da uku nakan yi kokari in kawo mata wato ainihin bus iri iri in an bata wannan abincin gobe a bada wannan amma kuma gaskiya nan sai da hali ko sai da hali in ba hali kuma sai hakuri da dabara yawa in an kawo wannan gobe sai wannan dabara ta arba'in da hudu a ƙarƙashin dabarar samun karɓuwa gon uwar miji ba zan taɓa yadda in yi wata magana da bata so ba abinda na san bata so to zan kiyaye ba zan yi ba in kuma na yi na fahimci ba ta so sai na yi afuwarta dabarar zama da miji ta arba'in da biyar karkashin neman yadda iyayensa أنا بين بدارة أربعين سنة وفائدها في أعمال المنزل وبالأخص إن كان عنده عندها وليمة ذلك القول غير مدينة rin da taimaka mata da ayyukan da take a gida musamman idan akwai wani biki da shari'a ta amince da shi kamar akwai mai aure ita kuma ɗaya miji ita ce kirgin biki ko kirgin tare to sai in yi tsoron in na taimaka mata bayan mijirkin ki a mama karki ne ba wannan abu ne muhimmin gaske sannan kuma a da ba mu zama da miji ta arba'in da biyu ƙarƙashin kyautata na iyayenka na kan yi ƙoƙari na samu kyaututtuka da suka dace in baka musamman in na fahimci tana buƙatar wani abu sai na bata musamman in na fahimci cikin abubuwa akwai abu kaza da ta fito cikin abinci ta shi wanda ta mata a lokaci kaza ina fata an gane ko wannan shi ma muhimmi ne wajen kyautata alaƙa tsakanin mace da iyayen mijinta sannan dabara ta arba'in da uku muka yi ƙoƙarin ita mata wata ainihin dish in in yawan an ba ta wannan abincin da za a ba da wannan amma kuma gaskiya ne sai hali ba ko sai da hali in ba hali kuma sai haƙuri da dabara yawa in an kawo wannan ko wasu wannan dabara ta arba'in da hudu a ƙarƙashin dabarar samun karɓuwa da uwar miji ba zan taɓa yadda in wata magana da ba ta so ba abin da mutum ba ta so to zan kiyaye ba zan yi ba in kuma na yi na fahimci ba ta so sai mu yi afiyarta dabarar zama da miji ta arba'in da biyar karkashin neman yadda iyayensa wato sai kuma yin da ambatawa uwar mijina abubuwan kirki da kanta ke yi kuma kuma ta ba mun ce a wata dabara lamba tana da a baya ita kanta masu sarora an ba ta mijin ne ayyukan ta na kirki ina jin hikima ko tana ce malam ce to a nan kuma gaya mata kirkin ɗanta wato ai masha Allah wannan ya ne mutum kirki yana kaza yana kaza to yanda an bace wasu abubuwa nazari da yake a gaban uwar sai da daɗi ko idan yana da rashin kirkinta da aibi ko ya ba shi da aibi amma zan ɗaya wannan aibin ba zan faɗa a gaban ta ba mun zai zama kamar ina cin fuskar ta mutum suna fata an ko sannan kuma dabara zama da miji ta arba'in da shida zai ringa kwaɗantar da mijina a kan yawaita ziyartar mahaifiyarsa ko da a gari ɗaya suke tana wata unguwar ko da a unguwa ɗaya suke tana wata shiya ko da a babban gida suke amma tana wata fashin to nauyi na ne wato ita mata kenan zai ringa cewa ita mata ka tsaya mana da yara mana ne gaskiya zan ka kalli kalli da yara yau ko da sauransu sannan kuma zan rinda kaɗaukar da shi ya yi mata ayyuka na kirki ya rinda auren kai mata kaza kai mata kaza shi wani abu ne mai kyau mace ya zama ta tana haka amma ku lura da lafazi mai kyau domin kuma iya zuwa za ka kaɗaukar da mutum aikin kirki idan ba ka yi amfani da lafazi mai kyau ba to sai kuma ka ɗarar da ladan ka misali dabarar zama da miji ta da wanda na kyanin arba'in da bakwai duk lokacin da na kai uwar miji ziyara to in na fita da ƴaƴana to zan yi ƙoƙarin in wasu da ƴa take da mugun wasa hake firgita ta har ta razana ta to amma ni a ƙasar hausa wai har mukan ce jika mai ne ya halbata ta wato ya wani abu ne na sananne ai a wani na hajji ne na

من جهة الله إن كنت مكبان أمسا إنه أتسام أصل واسم جيسا بكاتا إن الله ساكن سن نعم هل هناك دليل؟ نعم لا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أتي ما لما يسا هو أمل أدري أحسن أحسن أحسن ما أعلم هذا شيء بالأكل جيكو من الله صلى الله عليه وسلم حكم بالسلم sukan zo yana sallah su fada a jikinsa har kuma rana manzon Allah yana sallah in ban manta ba a shi ne sai dai ya dawo manzon Allah kuma sallar jami'a ce wani ganin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cikin sujuda bai dago ba sai da ya dawo shi shirin shirin shirin da dago ba sai wani sahabi sai dago ya ne ta fara ne sai ya an yaro ne a ban annabi sai ya dago ne shi ne kin ji sai da yaron ya ƙara suka wasu sosa sallallahu alaihi wasallam to sai waɗanda ba san abin da ya faru ba suka ce ya rasulullah me ya faru ne sai ya ce inda za ka fahimci inda ya kuke ganin an samu asalin wasan ke daga wannan nasarin kudi ne sai ya ce ai wannan ɗan nawa ne ya samu goɗewar hawa kamar magana yanzu goɗewa ne yanzu goɗewa ne subhanallah amma haka ana samu wannan ɗan nawa ne ya samu goɗewar hawa to don kar na taɓa masa cikuwarsa ga mu magana ko da ƙalar shi da wani suka ce ake ashe wannan ya ba da dama sai ke na biyu wani balarabe ya zo ana kiransa al'akara ibn shabis ko da annabi ya ɗauki jikan jikan hasan yana kifin ɗauka ilimin balarabe malam ko ɗaura fuska ta ce nan ma da ya muhammad غير مسلم بتقول بتقول يا محمد إن الله واهن أكبر من خلقك الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللوا منكم دعاء كرك الله بكر سلم الله الله تنسى عنه بتقول يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله ما بتقول يا محمد جيبا كان جميعا كما بيقول مسلم بتقول كذا مثلا وجاء محمد كنت أعود وكما ركما تجدد وما نعود هو النبي صلى الله عليه رحمة الله كي أجي وأزوجيا با وند الله كي يترحمة كي ورحمة وأنا أقول ثم بدأ ما أتوجه إيه، إذا كنت كان إياه أنا من الصلاة لا تقول لا لا تحمل فإذا أنزل من كذا لا بدي هل ما يمكن تتحمل بدأت أتحمل kyau ya kamata don Allah a yi kasa kasa a kiyaye ko na yana da iyaka bai kamata ya kasa ƙaba ya zama ta yi iyakan da ake bukata ba ana fata an gane ko to hikimar zama da miji ta arba'in da bakwai in mutum shi kai na a ina manutawa ne ina manutawa ne don ina tabbata ko inda muka tsaya take cewa in mutum shi kai wa uwar miji ziyara ina tare da 'ya'ya ƙanana 'ya'ya na kenan ba zan yi ƙoƙarin rufewa da ke bisa da ɗinka ba saiwa in za ka yi barci na sai in tare in kai da sai in ce ku ba da wuri amma in ka amince ba shi ke sai a bar tare hikimar zama da miji ta arba'in da takwas wani lokaci mace ta rinna bukatar mijinta ya sayo abinci abincin dare ya je ya ci abincin a gidan mahaifiyarsa wata in ka ɗauka wannan wata kina da hikima abin da yake da rufina mace ta ce tunda mama da gidan ta can ne ina ganin ka je gidan ta ci abinci wani kuma wannan wata hikima ce hikima ce ta wata fuska iskar wato har za ka iya barin ma gidan matarka da ɗayanka saboda ni don ka zo ka ga shin abincin da nake wata shi ko da ke ba rahoton hikima ta biyu har ma za ka iya bari da gidan ka zai na ta yadda bayan ci ko zan buƙaci wani abu da na saba sha kuma ya zama ko ka fi sha'awar a cikin kai da ka fi to wannan ya isa a matsayin hikima amma kuma wannan ba a matsayin kullum ba ne daga lokacin zuwa lokaci hikimar zama da miji ta arba'in da nawa kenan arba'in da tara duk ƙawaye na ɗayar mijina zan yi girma su dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin aikin kirki babu irin kirkin da za ka yi duk cikin aikin kirki babu kuma da ka girmama masoyi iyayenka ina fata gane ko masoyi iyayenka da ita kuma ɗayar miji a matsayin uwa ta gare ki haka kai ma ɗayar matarka a matsayin uwa ta gare ka da sauransu to anan kuma mun ambaci wannan ka ko ka idan kika mutu to da duk wanda suka san cewa wannan matar kawar mahaifiya ta ce idan ba su girma ta ba to ba su girma mahaifinsu ba kuma ayyallah eh, duk wanda kika san ko muka san cewa suna da kyakkyawar dangantaka da mu to ya kamata da martaba su ya rubuta musu yara dangantaka kuma ake iyayen sun mutu domin duk kawar mahaifiyarki idan wani ke ta su wannan kai ku zan kai a gida kira ta kai kuka ko ta ce wallahi na kira wanki kaga wannan yar wannan yarinyar ta kana min wanki sai ki kai addu'a Allah ji wanki ai kada muka taso na yara har mu tsara bukircin ne babu wani abin a sha kar a kai inda kin tunatar da zumuntar mu mahaifiyarka sai kuma ka zama da miji ya hamsin ko da mutum yawa ko ya tsaya haka domin dabarun har ɗan ɗan gudansa yadda na muka ce saba'in da ɗaya ne ban sani ba sun isa haka ko kuwa maɗora har mu ƙarisa gaba da mu ƙarisa to dabarar zama da mijin hamsin wato in da telefon a gida kuma na ga shuru shuru shuru bai dawo zan aiki ba zan buga ƙyar assalamu alaikum wata gala ce halu rikin a ba halu anan idan aka ce ƙyar assalamu alaikum يا زوجي يا حبيبي لماذا ما رجعت إلى البيت وقت مبكر؟ فأنا مسكين يا أبيك ولا يا أبيك ولا لافية لا معنى بدنا هي إبتوى كولاكي ولن دي باش ولا إمبريشن أبيك شركة ولن مهاتي ثم الدنبابة دون har ma tana tambaya a telefon ta ji ko lafiya ta kaje kuma sai ta faɗi magana mai kyau ka ce insha Allah za mu tafi sannan kuma yi da mafita hamsin da ɗaya duk abin da yake ya kare zan zo na abu shi ma wani abu ne muhimmi da dawa daga cikin mata suna yin kuskure miji ya ɗauki ko ta sai wani abu wani zai fara yabawa ta fi cikin ni wannan mai gida ne arzikin suka waka ko da masu rikin zama ba ke kuma ba daidai ba ne an yi cikin samu karya zuciya domin a wani abin da yi shi yana ganin ya yi wani mijin ƙoƙari ba kuma sai ƙoƙari ba shi yana ma ba shi yake saboda jin yake yi suke ina wannan kan kuma ina ai dan bakin ta kasa kan yana mare da misali eh ba zai masa daɗi ba nan gaba wato ainihin da zai samu ƙarfi ba ko da abin ba mai kyau ba ne to ko da jibril sai to kan ki fara kushewa a lokacin domin shagiyar tunanin ya abin kirki kan ki fara masa gwiwa sai ki yaba ma wannan abin Allah ta kara alkhairi wannan abin zai amfani Allah kuma ya zo da kasar samu wannan abin ne muhimmi sannan kuma ta dabarar zama da mijita hamsin da biyu zan yi kokari abincin da yake sha'awa na zama ka kalle shi kafin ya dawo dabarar zama da mutum hamsin da uku zan yi sun canza fahimta na ɗaki daga lokacin zuwa lokaci wannan da hali kenan da su daga cikin abin da muke fata ko da wadata wasu kuma sai da a yi manis a yi roƙon Allah Allah ya wadatar musulmi gaba ɗaya an gane ko gyara wato kayan ɗaki inda hali a canza kasar daga lokacin zuwa lokaci ina nufin cewa abin da ya ya ajiye in an sa wannan an yi amfani da shi na kamar sati uku shekara guda sai a canza shi ko kuma gyara ma kujerojin zama in kika je kika kalli ɗakin miji kika kai gaskiya wannan garin inda zai koma kan zai fi kyau wannan dressing ne inda za ka zai fi kyau to ki rinda yin haka abin da ne kuma gwarda abin da yake yi sannan kuma dabarar zama da miji ta hamsin da hudu an gane ko wurin da ya maka kalmar habib ya habibi ya aini larabawa suna irin wannan abin wani da yake idan kake kalmar dalil d a r l i n g da kake nufi dalil duka yake nufi to za ku wannan kalma a bakin kowace mace da turiya dangane da mijinta dalil ko kuma dirham yayin da bangare na kuma da wannan kalmomin ma ne idan ba a faɗa a gidan aure ba nan a duniya karuwan su suna yi karuwan mutane da fata an gane ko sannan kuma da zama da miji ta hamsin da biyar wato ainihin zama da ƙoƙarin na ina shirya kamar wata musabaka mu da shi mu zauna mu tattauna duk lokacin bayan sallar asubahi sani da gida zan ɗauki ƙur'ani mu buɗe maka ka karanta waƙara ina kallon wani in fara da قلنا من سورة المؤمنون سورة حديث تنزيل كذا سورة النور مثالي مصمم أشد كل اللي يجيبها لحد سورة النور شيء يعني سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سيدنا عمر na cewa domin wannan sura ta kunshi dukkanin dokoki da mutum ke bukata na zaman iyali hatta ɗanki ɗin zai shigo ɗaki ɗan ce da yin da zai an kasa lokacin shiga ɗaki gida uku duk an karanta a gidan da yake ba naka ba ga inda za ka shiga a cikin suratul nur to mutum akalla ya haddace ta ya san fassararta ya karanta da iyalansa idan miji ya sauke sai ko yana bayan a asuba ko musabaka ko tuntuɓi juna saboda ƙara da juna Allah ya samu dace hikimar zama da miji ta hamsin da shida zan yi ƙoƙarin duk abin da ke damunsa ne ma zama ita ce damuwa ta wanda ya jami mashawara na ra'ayi zai aiki da shi sai ya kawo shaida ko da haka ba kada zaman to miji yana harkar kasuwanci Allah ya ɗoro masa karyewa yana cikin damuwa ko da damuwa gurin cikin da shi to shi ka ta gina ce cewa mun da wata hikima na cewa kullum zanen marka ne murmushi abin yi murmushi bayan kasuwanci ya za a yi murmushi bayan an ba shi takardar sallama daga aiki za a yi murmushi an wayi da wani mota take da lafiya ba a shi abu ne sacrificial abu ne na sacrificial ma'ana zan mahimci murmushi duka lokaci ba ya kullum murmushi da ya kamar gonar auduga ba da hikima ba ya danganta da yanayi idan abin alkhairi ya samu ya farin ciki abin da kun ciki in ya samu in yi farin ciki sannan hikima kuma ta hamsin da bakwai zan da kokari tsakanin lokaci zuwa lokaci ina ta tufafinsa an gane ko musamman ranar juma'a an ce mace mata mace mai hikima tana damuwa da yanayin tufafin da mijinta ke sawa har ma aka samu cikin matan sahabbai da ke jari ja da mazajen ta game da tufafi ne gaskiya wani shigar nasa yana ganin da wura gaskiya ga rakacin da sauransu har ibn umar yakan zo a jikin kanshin turare tare da shi sai ke yanka sai ta samu wannan turaren suna suna sha'awa su ji kanshi daga jikin mu yadda muke sha'awa mu ji daga jikin su kaga in ba fahimtar juna dole zai yi kuma haka ba har ma za ka iska mutum na taje kan ijinta gashin kai ta taje masa gashin girmansa har kafin ya fito in ba fahimta sai jima sai kuma ainihin wato hikimar zama da miji ta hamsin da takwas zan kasance kullum wato duk abin da zan nema ya bani ya zamanto kasance ainihin Allah ta zan kasance kullum mai la'akari da bukatuna ne gare shi kan yawan ce komai na bukata mai gida masu kayan rauni sun zo masu yan kullum sun zo gobe mai yaro su zo gobe ba ta zo su ce tana bukata wannan ba zai yi ba ko ki kokari ki kasance wato mai hikima cikin bukatun dukiya hikimar zama da miji ta hamsin da tara duk kokari kuma ya zama ta mai neman karatu wajen girki duk wani abu sabo da ya zo na dabarar girki zai koya na faranta mai shi kenan wasu daga cikin program da yake a gidan talabijin ko rediyo na koyon girki matakarun da zuwa suna koya ba laifi ba ne a shi kaga abin farin ciki ne a makarantun sakandare ana karantar da yan mata abin da suke kira hannun kalmar ko da ina tsammani ana karantar da su girki iri iri wannan yana taimakawa mace ta gyara ɗakin mijinta to ashe anan sai ma abu ne mai kyau yarki in ta fara girma ki da shigar da ita cikin ki ba ta admission na zuwa cikin da zaran ta dan taso ki ce to ko da ke za a girki zo saboda kar ki manta ita ma matar ya ce yana daga cikin abin da ke kimanta mace a gurin miji girkin ta kasance mai kyau domin ba zai fitar ya kira da kanka ba amma wannan in girkin ba daɗi domin za a kai kawai ana ɗaura fuska ana da yin kara ne to da zai iya samun dama ya kirawo abokananta ya shiga da haka ne a hikima ta hamsin da tara koyon duk wani abu sabo wanda ya shafi harkar girki da kuma duk wani abu da ya shafi habin namiji abin da kake habin wani abu da mutum ya ɗaukan makansa ba na wajibi ba larabawa suna kiransa hewaya hewaya ko kuma hobby to duk hewaya ɗin miji zai ciyaye shi wani hewaya shi za ga yana sha'awar karanta jaridu يقول ده حاله الناس اللي تقدر يجيب كتير تنقص بالنفس او يكفى مدن باب الكلام لما جاء كل كنا جرب بالله ايه كان في نبابة كنا جرب او كنا جرب لا يقدر سيا بجملة أنفاني يقدرون طيب، في كيف في بيسمى كيف في جنابة كيف لكن كهن ما حد in na gina magana wani kafin ta zo da fito in ina da hali kai ya fara sai dai ga ainihin kafin na aje masa akan kanka in ce da za ka gani sai ga aika ta kuma na kai maka dan nan kan kana bukata wannan yana da matukar muhimmanci da dai yara alaƙa tsakanin mata da miji Allah ta mana faɗa sannan sai dabarar zama da miji ta fitin zan yi ƙoƙari a wurin sanatar da miji duk safiya ko zan جرا لتافتك من كان كذا ذاك من كذا هذا أقول يدين كما تبش الشيء التي أتكي ما تكتر يكتر وتمجد فإذا قلت هذا أنا تكتر دهي تقول تعالى تكتر تعالى كركم هذا يقول هذا لك أو كذا كركم هذا آتي أقول كذا أو كذا كركم هذا يقول كذا كذا من جهة جهة فشل أو كذا يكيه أيها كذا يوجد hanyar zama da mijinta sittin da ɗaya bautan ƴaƴa a gidan nan haihuwa ta biyar kenan kullum ka kalli ake samun kenan ni ka kana ɗaya da shi ne kullum ba to wallahi ba ba ba wani sa to bai kamata wannan ya zama abin ta da jijiyar ya ba a'a na farko da cikin idan aka yi wannan an ci baya a duniya shi ne ma'anar kar a zama koran baya a duniya da fata an gane ko sannan kuma kar a dinga ɗaure sunaye marasa fa'ida amma a lokacin guda kuma yana da kyau shi miji ya tsoron ra'ayin matarsa ko da in muka zo da bayan mutum da ɗaya na mata za mu zo mutum da uku ya kiman ta naka ra'ayi da naka tunani ko ba mu da shi sunan mahaifin ki wani a sa yaran yaron nan don ko ba ko ba zuwa ko shi ba kai ba ne ko gurin cikin aiki ko kuma karka manta ai ita ɗoran haƙƙi uku aka ba kafin ana ida haƙƙi da ko muka zo wannan babu wannan bayani dan nan ita ko mazaje mazaje ko su kasance masu wato kullewa akan abu guda ɗaya misali kan suna sannan kuma عندي بتاع 60 مثلا 60 دقيق بنت كبيرة ما أوجاع ولا يوم جاشن كي على بلجي بغلوك شو دي على كتيب فقط جاشن كي بجانا شي بكيب شي كأبا شي بغدادا كما بيولا إنه سنتيبيا أبدا شابي كبال تكي لكن أنتم أبدا كانوا كربتا أكن دوا أنا أتوانا أعوذ بالله بدي بقى مثلا أما كنا بقى يوجد ainihin ai abu saboda a cikin da domin a tallata kai da duniya ba Allah ka samu dace shi kamar zama da miji ta sittin da kuɗi zan kokari saboda nuna kauna da mijina kotun da ya sha ruwa to daidai kotun bakin sa zan jera in sha ruwa ta wuri wanda ya da kai miji sai da mai tsaftar baki da gaskiya magana wannan ya tabbata cikin rayuwar sahabbai akwai wata mata ana kiranta mana أم السري ranar da ta kai na na'aisha ɗakin miji kun ne ko ta ce a daren nan da aka kai aisha matar manzon allah ɗakin miji sun zo mata ado na ƙawata ta na kira manzon allah don maganta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce sun da allah ce mata madara dama aka sun annabi ta ce ya kawo mata milk to da ya ba aisha saboda kunya ta ɗaya mace ta ta kasa karɓar madarar sai ita ba ba ummu sulaiman na nana asma binti yazid tace sai noma aisha tsawa na kin karɓi wannan madara daga hannun manzon Allah ta dai ta karɓa ita ta karɓa ta bata sai manzon Allah ya ce kuma matan da kuka rako aisha kuma ta ta suka ce wallahi ya rasulullah mun ko shi ce a'a kar da fara yawa da ƙarya ku zama fita suka sha anan ta hulisa tun ita na asma ta ce ya rasulullah ina roƙon ka sha madarar tukun ka fara sha mari zuwa ko ya sha kuma ku lura bai sha da hannu na ba saboda annabi ya hana sha da hagu ina daga cikin tarbiyya ɗan ki in zai sha da hagu kenan shi dan ya ce kar ku sha da hagu sai ɗan ne ke sha da hagu ko a sha da hannun dama kenan hatta ni da mutum abu da hannun hagu annabi ya hana ya ce in aka miƙa maka da hagu ka ce a dan Allah ya haƙuri kan da abin da dama ka bani da dama dan ya ka kare wannan ne kuma ka fara aljanna insha Allah idan da zaka da hagu ba da hannun dama sannan kuma annabi ya hana shan abu a tsaye ruwan za su shan kuɗi gana za su shan kuɗi kowa kuɗi gana in dai shi ne annabi ya ce kar a shan a tsaye amma ne ne muka kiyaye ballantana har mu sa'a aji ku kiyaye ne ne muka haye shi ballantana ya ba ɗan tarihi Allah ta mana ya saba ka samu da su ba da nake cewa shi ne Allah ya sha nazar da hannun dama yana asma'u kike da madarar daidai sai kin bakin annabi ta fita isha to na kawo wannan mai ke cikin annabi bace amma in nuna mana wato ai tana ce ta nuna kaunarta ga annabi da kuma faralarta a kanta amma wannan magana da muke yi wani babu ne na kauna da soyayya sannan kuma zan yi da wani dabara ta fitan da na